Allah libo sashin Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 daga watan Satumbar shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. lokacin da cutar ebola ta kunno kai a kasashen afirka ta yamma a cikin shekarar 2014 ta shiga yi wa jama'a illa likitoci a najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai a shirye suke su tafi birnin aleppo da ke arewacin siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai yar majalisar dokokin kasar miyama kuma jigo a gwamnatin kasar tasu an sun ce ta kammala ziyararta da ta kawo nan amurka to kungiyar nan mai fafutukar ganin an tabbatar da adalci wajen tafiyar da tattalin arzikin ƙasa ta serap a najeriya ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki bakwai da a tuhumi tsohuwar matar shugaban kasa patience jonathan kan wasu makudan kudade da ta ce nata ne ko yaya masu fashin baki ke kallon wannan mataki na kungiyar ta serap za ka ga matar gwamna ko matar dibiti gwamna ko kuma matar shugaban kasa ko mataimakinsa an ɗauke su tamkar suna da wani iko da wani fawa a cikin kundin tsarin mulkin najeriya yayin kuma da aka kammala aikin hajjin bana rahotanni na nuni da cewa alazan najeriya na fuskantar matsalar kaiwa ga asibitoci domin kula da lafiyarsu kafin a zo a kwashe su muna da matsala dangance ga wurin kiwon lafiya saboda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin alhazanmu mun zo da shi nan mun kwana biyu da lafiya a ƙarshe paracetamol aka bashi muna kuma tafa da shirin sai bangwa tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya Masu are Assalamu alaikum. Lokacin da cutar Ebola ta kunno kai a kasashen Afirka ta yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yi wa jama'ar illa. Likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan lamari ya zame tarihi. Lokacin da cutar ta shigo cikin birnin Eko, birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan ashirin, cutar wadda ake iya yaɗa ta ta hanyar cuɗanya da juna kuma ta zamanto cewa hakan wata babban barazana ce domin ko mutane na yawan cuɗanya daga zuwa aiki har zuwa gida a kowane lokaci ana cikin turmutsi ake gudanar da harkokin yau da kullum a birnin ta iko yanzu haka dai an samar da majigi akan wannan cutar inda aka nuna yadda likitoci da jami'an kiwon lafiya suka yi ta kokarin ganin sun dakatar da yaduwar wannan cutar kafin bazuwarta ga kasar wadda ta fi kowace yawa a nahiyar afirka kuma sun yi nasarar hakan domin ko cutar ta kashe mutane takwas ne kacal daga cikin dubu goma sha ɗaya ta kashe a yankin na afirka wanda ya samar da wannan majigin bolale auntin peter ya ce silima ɗin yana nuna yadda 'yan najeriya ke nuna wannan yanayi da suke alfahari da shi na wannan nasarar da suka samu jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai ashirin suke su kai tallafi birnin aleppo da ke arewacin siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai ga mutanen da ke matukar bukatar su amma sun kasa yin hakan har sai sun samu izini daga gwamnatin ƙasar babban jami'in tawagar jan eglan ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai waɗannan kayayyaki zuwa gobe juma'a ya ce shin wai mutanen da suka ci suka koshi za su daina kawo cikas ta hanyar siyasa da kawo tarnaƙi ga ma'aikatan jin kai da ke niyyar taimaka mata da yara fararen hula da yaƙi da ya daidaita a wannan yankin ya ce waɗannan kayayyakin suna cikin shirin da aka cimma na tsagaita buɗe wuta wanda ya fara aiki ranar litinin da ta gabata yanzu haka dai an rage kashe-kashe da kai hari ga makarantu da asibitoci shugaban tawagar na majalisar ɗinkin duniya asira stephen de mistura ya ce wannan shiri zai zama wata hanyar canza al'amura musamman game da wannan yaƙi na siriya wanda a kwashe shekaru shida ana gwabzawa sai dai shi ma ya bayyana takaicinsa na rashin ganin waɗannan kayayyakin jin ƙai sun isa kan lokaci yana cewa bai ga dalilin da zai sa a samu wannan tsaiko ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yar majalisar dokokin kasar myanmar kuma jigo a gwamnatin kasar tasu an sunci ta kammala ziyarar da ta kawo a nan amurka yau wanda ta gana da wasu 'yan majalisar dokokin amurka da kuma wasu 'yan kasuwa kuma ga bisa dukkan alamu ta yi nasarar wannan ziyarar da ta kawo musamman a gana wadda da shugaba obama a jiya laraba a fadar white house wasu daga cikin batutuwan da suka fi muhimmanci a wannan tattaunawar kuwa sun hada da batun dage takunkumin tattalin arzikin kasar tasu wanda hakan zai zame wata babban kyauta ce ga kasar wadda take koma kan tafarkin demokradiyya shugaba obama ya ce kasar ta mayama na koma kan tafarkin zamantakewa siyasa da tattalin arziki wanda ya hada da sasantawa tsakanin kabilun kasar shi ko wani masani harkokin kasar ta kudu maso gabashin asiya vikram nehru ya faɗa wakilin wannan gidan rediyon victor bt cewa labarin ɗage wannan wato takunkumi a wannan kasar abin farin ciki ne ya ce duk da yake rundunar sojan kasar ta ɗauki kudurin ganin ta tafiyar da ayyukan ci gaban kasar ita kadai ya ce sai dai hakan zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a samu ci gaban da ake bukata tsohon tawagar sojojin da ke kisan mummuke na kasar philippines ya faɗa majalisar dattijan kasar cewa shugaba rodrigo duterte ya ba da umarnin kashe mutane sama da dubu ɗaya lokacin da yake magajin gari ya ce har akwai wani ɗan taliki da suka taɓa jefawa ruwa domin kada ya yi kalace da shi sai dai mai wannan bayani edgar motubotu ya mika kansa ga mahukunta ne a shekarar 2009 kuma tun daga wannan lokacin yake ba da shaida har ga zuwa yanzu dama dai an jima ana zargin shi Duterte da cewa shine humul haba'isin kisan mutane cikin sirri a birnin davao inda nan ne yake magajin gari kafin ya zama shugaban kasa a watan yuni haka kuma yana shan suka a cikin gida da waje domin yin wato ya yi dalilin mutuwar mutane dubu uku a yakin da yake yi da masu fataucin miyagun kwayoyi tun daga lokacin da ya ɗare kan kare ga mulki Duterte dai ya yi fatali da sukan da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke masa da ma sauran shugabannin ƙasashen duniya a baya bayan nan ma akwai kalaman ɓatanci da yawa shugaban Amurka Barack Obama. Sai dai mai magana da yawun shugaba Duterte din ya kira shaidan da motoboto ya bayar a matsayin zuƙi ta malle yana cewa labarin jita-jita ne kawai. jami'an ƙasar afghanistan sun ce gwamnatin haɗin kan ƙasa ta cimma matsaya cewa za su haɗa hannu domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da sauran ƙalubale da suka addabi ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yanayin siyasar ƙasar na iya rugujewa musamman idan aka yi la'akari da rashin jituwan da ke tsakanin shugaba ashraf gani da abdallah abdallah wanda ke buƙatar sulhu cikin gaggawa ƙasar amurka da ya ce ta shiga tsakanin wannan ƙiƙakan tsakanin gani da abokin hamayyar tasa domin ganin shugabannin biyu sun samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a shekarar 2014 wannan yarjejeniyar da ta haifar da samar da ofisoshin babban jami'i wanda ya raba iko da shugaban ƙasa amma kuma daga bisani duka shugabannin biyu gani da abdullah suna sukan junansu da cewa kowane su ya kauce yarjejeniyar da haƙulla kuma suna haka ne a bayyana jama'a. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara ne da najeriya inda kungiyar nan mai fafutukar ganin an tabbatar da adalci wajen tafiyar da tattalin arzikin kasa ta serap a najeriya ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki bakwai da a tuhumi tsohuwar uwar gidan shugaban kasa patience jonathan kan wasu makudan kudade da hukumar efcc ta hana tabawa a bankin skybank waɗanda yawan yawansu ya kai dala miliyan goma sha biyar wanda kuma ta fito ta ce nata ne daga abuja ga nasiru adamu ya kai da karin bayani kan matakin da kungiyar ta sera ta ce za ta dauka idan har ba a saurari kokenta ba gidan a gudanar da bincike ga Patience Jonathan ya karu ne bayan fitowa fili da ta yi har ta kai kara kotu wajen neman sako miliyon dalar Amurka da ke ajiya bankin Sky Bank na wasu kamfanonin ta guda hudu da hukumar EFCC ta rike. Dama can hukumar yaƙi da cin hancin na binciken hadimin cikin gidan tsohon shugaba Jonathan wato Mr. Dudafa da badakalar miliyon dalar Amurka da ya kai ga rufe ma'ajiyun bankin. Hakan ya sanya Patience Jonathan fitowa ta nuna waɗannan kuɗin fa nata ne inda ta shigar da Sky Bank din ma kara don neman bin kadun kuɗin. Ƙungiyar tabbatar da adalci ga lamuran zamantakewa da tattalin arziki sai a takaice ta ba da wa'adin kwana bakwai ga ministan shari'a Abubakar Malami ya gurfanar da Patience gaban kotu ko ko kungiyar ta dau matakin shari'a da zai nemi tilasta binciken Patience din. Wani rahoton bayan fage na nuna tunkarar gwamnatin Buhari da batun neman sako kuɗin na Patience amma a kaikaice hukumomin na Abuja suka nuna ai wannan aikin hukumar yaƙi da cin hanci ne da gwamnatin Buhari ba ta sanya mata baki ayyukanta na bincike. Comrade Abubakar Abdulsalam shugaban wata kungiya ce mai yaƙi da cin hanci da rashawa da ke mara baya ga matsayin na Serap. Idan muka lura da irin yanayin yadda ake tafiyar da tsarin gwamnatin ƙasar nan an dade abun baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya to amma sai aka mai da shi kamar yana cikin tsarin mulkin Najeriya yadda zaka ga matar gwamna ko matar deputy gwamna ko kuma matar shugaban kasa ko matar sa an dauke su tamkar suna da wani iko da wani power a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka sai zaman a duk wani tsari na tashar da gwamnati a ƙasar nan zaka samu matan waɗannan mutane suna da ruwa da tsaki a cikin harkan dukiyar jama'a da kuma waɗansu mulki da suke nuna kamar wanda dokan kasa ne ba su wanda kuma ba haka ba. Me ra'ayinka kan ba da wa'adin kwana bakwai da kungiyar ta yi ga shi ministan shari'a ko dai ya eh. shigar da patients kotu ko kuma su su shigar da kara kotu. Eh wannan ya yi daidai muna goyon ba irin wannan dan har ba a hakan ba to ya nuna kamar kuma shi ma kan shi ministan shari'a to ba da gaske suke ba a cikin yaki da suke da cin hanci da rashawa domin saboda idan da gaske ne ba za a tsami wannan a bar wannan tsami wancan a bar wancan ba duk wanda aka same shi yana da hannu ko kuma ko wani tuhuma kan dukiyar jama'a to dole a tabo shi in ko ba tabo shi ba to ya nuna akwai selective kenan a cikin aiki da ake yi. Kwanakin baya wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga zuwa kofar fadar shugaban Najeriya Aso Rock da bukatar binciken tsohon shugaba Jonathan da mukarrabansa. Ministan matasa da wasanni na yanzu Solomon Dalun ya halarci zanga-zangar. Shugaban kasar Najeriya mun zaɓe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya. Saboda haka ba gudu ba ja da baya. Ba yadda na ba yadda na yi ba yadda son rai. Wannan zaben da muka bashi wannan na cikinta. Saboda haka wani magana wai a bashi shawara cewa cewa ya bar wannan wato wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na yan Najeriya da muka zaɓi wannan shi shugaba. In za a tuna sakonsa na babbar sallah shugaba Buhari ya ta batun yaƙi da cin hanci da yake nuna ba 'yan mowa ko 'yan bora. Ba za a ma kowa shari ba amma duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a yi shi. Jama'a dai na fatan samun nasarar yakin a kan lokaci don fara ganin kaho wai an ce gasa. Ga amsar minista Dalo. Kaho gashi ko ina ai ga kaho baja-baja a kara hakuri a bamu kuma lokaci a gabar zamu yayi. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. to daga batun cin hanci da rashawa sai ne aikin hajjin bana da aka kammala inda yanzu haka a rahotanni ke cewa alazan najeriya na fuskantar matsaloli wajen kaiwa ga asibitoci domin kula da lafiyarsu duk da cewa sun kammala aikin ba tare da fuskantar wata matsala ba daga birnin na maka ga rahoton mustapha nasiru batsari Bayan kammala aikin hajjin bana, alhazan Najeriya sama da dubu sittin da ɗaya da a yanzu suke jiran fara komawa da su gida Najeriya. na fuskantar matsalar ƙarancin wuraren duba lafiyarsu a birnin Makka. Wannan matsala dai ta sa ana ganin dogayen layin alhazai a wasu wurare da hukumar alhazan Najeriya ta sanya likitoci domin aikin kula da lafiyar alhazan. A bana dai hukumar alhazan Najeriya ta hana jami'an alhazai na jihohin Najeriya buɗe sashen kula da lafiyar alhazan a masaukan jihohin da ke birnin Makka. Ga dai abin da wasu daga cikin alhazan Najeriya ke cewa akan wannan lamari. Sunana Alhaji Sani Yarima, idan ka je asibitoci na alhazai layin da zaka gani wallahi wallahi baka iya musalla idan akwai wata mata ma da ta zo tana cikin jirgin mu wanda ta zo bata da lafiya muka raka ta asibiti ina ga we spend more than 6 hours kafin ai yi din mu muna wajama a layi cikin rana a zafi don cikin wurin asibitin karami ne ya cika a nan maka Tunana ibrahim musa muna da matsala dangance ga wurin kiwon lafiya saboda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin alhazanmu mun zo da shi nan mun kwana biyu da lafiya a ƙarshe paracetamol aka bashi aka bashi amazon 250 mg yanzu haka ma yana nan kwanci shi ma dai babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger Umar Faruk Abdullahi ga abin da yake cewa akan wannan batu bitoci da suka bude clinics din nan alazai sun wahala matuka domin layi suke yi wannan akwai wahalarwa ina kira ga nakon su janye wannan policy din bai yi ba ba daidai ba ne akwai wahalarwa layi da alazai ke yi mutumin da je karɓar magani ya yi awa uku a layi ko awa hudu a layi to saboda haka wannan ina kallon abin abu ne wanda ke bukatan gyara to hukumar alhazan najeriya dai ta ce hukumomin kasar saudi arabia ne suka ba su umarnin hana jihohin bude cibiyoyin kula da lafiyar alhazan dr bello tambuwal shine sakataren hukumar alhazan najeriya wato hukumar saudi arabia ba za ta yi hulɗa da naija ta yi da sokoto da kebbi da zamfara da lagos da ogun abin yayi yawa to shi yasa suka ce a asibiti ɗaya wannan shine manufa kuma bana aka fara amma mun lura alhazai na wahala akan wannan matsalolin da aka samu za a gyara su in Allah da yau kuma shine yana ɗaya ga cikin abubuwan da muka zo mu gani yadda za a gyara a halin da ake ciki dai amirul hajji na jihar niger general idris garba mai ritaya ya ba da tabbacin rasuwar sakataren kwamitin kula da aikin hajjin bana da gwamnatin jihar Niger ta kafa Alhaji Haruna Kusharki a ranar Laraban nan da ta gabata a birnin Makka sakamakon rashin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Makka, Saudi Arabia. kada da manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa shaɗi na safe ne da kwata ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin muna tare da sanata abu ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na majalisar dattijan najeriya wanda zai ci gaba da yin ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage idan kuna biye da mu a makon jiya malam saminu ibrahim malam saminu umar ya yi tambayoyi guda biyu akan rashin adalcin da aka wa wasu da aka ɗauka aikin 'yan sanda da kuma batun beli to sanata abu ibrahim ya samu damar amsawa malam saminu tambaya ɗaya yau zai amsa masa tambayarsa ta biyu inda yake cewa tambaya ta biyu shine lauyoyi muna ji ko da yaushe ana hira da su a rediyo da jarida cewa idan an kama mai laifi aka zo ya cancanta kuma a ba da belin shi to za a ba da beli kyauta babu kuɗi an ce mana gwamnati ba sa kuɗi ba amma da yawa hmm. eh, ofisoshi 'yan sanda da suke kusa da mu idan irin waɗannan abubuwan sun faru dole sai kaga sai an ba da kuɗi kana an so shi mai laifi din wani lokacin ma in an sa sharuɗa to su ɗan sanda abin da suka fi damuwa da shi shi ne kuɗin a madadin wani abu ma da za a za a bada an shi mutunta wannan su ne tambayoyi na guda biyu assalamu alaikum warahmatullahi ishu na na maganar eh, eh, kace mutane ne suka laifi ko eh wai ga batun ba da beli yawa batun ba da beli batun ba da beli akwai ka'idoji na ba da beli ba za a ce ka kawo kuɗi ba kila a ce ka kawo wanda ya tsaya maka ko ka kawo wanda yake da gida ko wanda yake da wasu abubuwa kuma ina tsammani ba da beli a mostly ko take yi an sanda kila suna ba da beli na nasu na shirye-shirye wanda suke gani kila bukatun su ce ko kila suna iya ba da beli amma ni ban ga inda aka ce sai an ba da kuɗi ba kamar yadda zan ƙara jaddadawa hali ne na najeriya wanda ta lalace ta kai inda ta kai yanzu wanda wannan gwamnati zamu ta muhammadu buhari ke kokari ta gyara in muka ji irin wannan muna iya tsayawa mu duba mu ji mu tambaya mu ce ga abin da ke faruwa me yasa ake aka bisa a siyasa kuma shugabannin yan sanda an mun tunkare su da wannan za su kokari su ne za su gyara an Allah ya yarda amma na ce kin nan zan rubuta yanzu kan abubuwan da muka magana yanzu Allah ya yarda a gaban da za a yi To, Sanata kafin mu je ga gun mutum na gaba, ka san ka yi bayani a kan cewa a batun ɗaukan 'yan sandan nan da aka ce za a yi kun yanke shawara a kan cewa kowace ƙaramar hukuma a ɗauki mutane bakwai-bakwai. To, sai eh. ga wannan zargi da ake cewa su wa'annan sun je an ce musu wa suka sani. To, hmm. idan bayan an gama wannan shiri yaya za ku yi kusan an bi wannan ƙa'idodi ko da yake kayi bayani akan cewa da abin da kai a najeriya wani sai ya san yadda ya yi ha'inci to idan misali aka gano cewa an yi wannan ha'inci din ba a bi abin da aka ce ba misali maimakon kila a ɗauki mutane bakwai a ƙaramar hukumar ekara sai aka ɗauki mutum uku aka ba wata ƙaramar hukuma ɗin akwai wani abu da za ku yi? a kan wannan mun samu yarjejeniya ba doka ba ce muka yi mashi eh, shugaban masu ɗaukar 'yan sanda mike kiro zama aka yi da 'yan kwamiti nasu 'yan kwamiti ɗin gaba ɗaya da mu kwamiti na sanar da kwamiti na duk muka yarda da wannan in wani abu ya taso canza ai ya sai zai ya gaya mana ne mu kuma mun ce mishi duk in ya gama sai ya ba mu list na ma'aikatan wannan 'yan sanda aka ɗauka lokal gaban ba lokal gaban mu gani To, to, Allah. Shi sa mu tabbatar da an bi yarjejeniyar da muka da shi. To, to eh. mutan na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum. Alaikum. Suna na Bashir Isa. Tambayar da nake sanya mai girma sanata shine a game da halayyar 'yan sanda. Tantance 'yan eh. sanda da ake akwai masu ɗabi'u mara kyau wanda akwai wani abu da majalisa take wanda sai an tantance halayyansu saboda akwai wani abun da ya faru da wasu wani yan sanda a nan kaduna an ba da belin mm. wata yarinya ya je aje ya yarinya sai ya je aje ta gidan shi to ai ni na eh to ai na ganin kila baka kusa ne wa tambayar da aka yi in ansar da shi sanata ya bayar game da abubuwan da suka yi din ya ansa wannan tambayar sai dai in kana da wata tambayar To tambaya tambaya ta biyu. Mm-hmm. Shine to 'yan sanda akwai wanda 'yan sanda ba cika an laifinsu da wannan ba gashi idan shugaba ya ga 'yan sandan shi sun yi laifi ba zai yi ansa ba saboda shi yana wakiltar mutanen gari ne ko anguwansu amma sai ya zo shi ogan sai ya zo yana wannan yana goyon bayan 'yan sandan shi ba mutanen gari da yake yake yi ma aiki ba. Za ka iya ba da misali? Eh akwai misali. Akwai misali kamar a nan Kaduna nan wajen sabon tasha wajen ka daure akwai wani bulatani da aka wannan barayi suka ci za su sace shanun shi ya baro nan ya zo zai sai da shanun guda goma sha shida ne shanun ya karshe 'yan sandan aka zo 'yan sandan nan sabon tasha sai da ya biya suka ce miliyan ɗaya zai bada beli idan mai girma sanata yana so zai iya bincikawa abun haka ya faru da karshe da kyar bulatan ya kwaci kan shi a naira dubu ɗari biyu da hamsin kowa ya sani a nan kaduna kuma in ɗan sanda shi ya biya da kan shi mutumin ga ƙarshe suka bayi shanun shi kuma aka sake shi amma sai da ya biya dubu ɗari biyu da hamsin kowa a kaduna ya sani ko akwai abin da hmm. sanata zai iya dubawa ya bincika ya ji to shi ma dai ina ganin kamar sanata ya bada ansa don tambayar da shi kafin wani mutumin da ya tambaya kafin kai ka zo ɗin nan tambayoyin sun yi kama da wannan kuma sanata ya yi bayanin abin da majalisa take yi kuma ya yi bayani akan cewa duk abin da aka yi dan najeriya wani sai ya san yadda ya yi ha'inci kana da wata tambaya ne ko kuma za ka ba mutum na gaba da kai babu wata sai dai wani yansa to da Allah wa alaikum salam wa alaikum salam a girma sanata barka da yammaci yarda ka dai akwai wata tambaya ne da nake so na yi to ina sai na so duk da shike dai ban ji bayanin da kyau ba shin beli nake so a tantance min shin beli free ne ko ba free ba ne sanata fa ya bada ansa game da belin nan a'a na ji bayanin duk da haka sannan eh, kuma ina so how many days ne ko hours na an yi detaining din mutum da za a yi releasing din shi Hajji Abi a garin ba shi ansa. Abin da ba sani. In dai an kama mutum cikin awa arba'in da takwas za a kai shi kotu. da an kai ka kotu kayi ta hannun 'yan sanda ita ke da iko da kai ita za ta ce za ta ba ka beli ko a kai ka firzin ko 'yan sanda su cika da kulawa da kai amma a ka'idar 'yan sanda cikin arba'in da awa arba'in da takwas dole a kai ka kotu matuƙar tsarin kotu to kayi ta hannun 'yan sanda kenan. to sanata misali Eh, to misali sanata ka ce bisa ka'ida awa 48 kwana biyu kenan. Eh. To eh. idan mutum misali maimakon ba a yi haka din na ka'ida na na awa 48 mutum yana da yanci menene yancin mutum me mutum zai yi wanda aka kama tunda an take mishi ah, haƙƙin shi kenan. Hajiya misali yanzu ai kuma ai akwai kila ka'idar aiki idan an zo da ya faɗa ba aiki ya za a kai ka kotu. To. na iya faɗuwa na iya zuwa. Na san wasu ma na cewa 'yan sanda suna amfani da wannan ne sai a ƙi kama ka sai weekend ya zo. A san lokacin da zai wuce. To kamar da nake so in tabbatar ma magoya bayan masu sauraron mu cewa gaskiya wannan gwamnati tana so ta kawo canje-canje da yawa har da 'yan sanda. Ko yau ɗin nan mun buɗe wani sabon wuri wanda za a rika ajiye records na duk wanda ya wata barna da babu shi yanzu wuri guda duk wanda ya laifi ko ina ne a najeriya za a ga record shi a nan a wannan wuri da ake gudawa yanzu saboda ta mutum ya barna akwai abin da hoton yatsun shi wanda duk ba wanda mutum zuwa su yatsun shi da za a san kowa ne ne za a san wuri ka za laifi da sauran da wato da yawa za ka ga tun da babu wannan record din wani sai laifi daga sokoto sai tsallake ta yi wani gari ko yana da irin wannan laifin da an kama shi ya gudu ya tafi zai suka irin wannan anguwa duk ana ana gyare-gyare za mu ana kokari a samu abin da kira ah, tracking system wanda waya ta mutum da kana wayar nan za su iya ɗauka su da irin kaza ake wayar nan duk ana kokari cikin wannan shekarar da idan Allah za a kokari a samu a da irin waɗannan kayayyaki za su taimaka musu ayyukansu. ma sauraro abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu sanata abu ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na majalisar dattijan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage madalla yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga hannun Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a Bauchi, Najeriya, wanda ya rubuto yana cewa Hakika karancin wajen duba lafiya da alhazan Najeriya suke fuskanta a ƙasar Saudiya abin takaici ne. Ina kira ga gwamnatocin Saudiya da Najeriya da su gaggauta samar da wajajen duba lafiyan mahajjata. sai wannan takarda da ta fito daga hannun muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe tare da abdullahi bature bajoga waɗanda suka rubuto suna cewa matakin da gwamnatin ƙasar siriya ta ɗauka na hana kai kayan agaji zuwa cikin ƙasarta bai dace ba sam haka kuma mun samu wannan takarda daga hannun arabiyu awwal mai faci gidan madi da abdullahi saraki tangaza da shu'aibu diamond gidan madi dukansa a sokoto waɗanda suka rubuto suna cewa Hakika yau ce ranar mulkin demokradiyya a duniya, amma wasu kasashen har yanzu mulkin mallaka suke kamar kasashen Afirka, domin ana cin zarafin yara ƙanana da kuma cin zarafin mata kai har ma da san dawwama bisa gadon mulki kamar ba mutuwa za su yi ba. Sai kuma wannan takarda da muka samu daga hannun Janar Baba Sabana Afcot Yola, jihar Adamawa, wanda ke cewa VOA Hausa. don Allah ku isar mini da saƙona zuwa ga matasan ƙasa ta Najeriya cewa don Allah mu tashi mu nemi aikin yi saboda mu rufa wa kawunan mu asiri idan matashi yana da abin yi to da ka ga ba zai damu da kayan kowa ba. To yanzu kuma ga labarai a takaice. da cutar ebola ta kunno kai a kasashen afirka ta yamma cikin shekarar hudu ta shiga yi wa jama'a illa likitoci a najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kissa cikin 'yan watanni yau ana iya cewa wannan labari ya zame tarihi lokacin da shugar ta shigo cikin birnin eko birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan ashirin cutar wadda ake iya yada ta ta hanyar cuɗanya da juna kuma ya zamanto cewa hakan wata babban barazana ce domin ko mutane da yawa na yawan cuɗanya zuwa aiki ko kuma zuwa gida cikin kowane lokaci ana turmutsi ne jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai a shirye suke su tafi birnin aleppo da ke arewacin siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai ga mutanen da ke matukar bukatansu amma kuma sun kasa yin hakan har sai sun sami izini daga gwamnatin kasar babban jami'in tawagar john eglan ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai waɗannan kayayyaki zuwa gobe juma'a idan rabbana ya kai mu 'yar majalisar dokokin kasar miyama kuma jigo a gwamnatin kasar tasu an soci ta kammala ziyarar da ta kawo a amurka yau din nan to masu sauraro da kuma aka nema kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma bari mu amfani da wannan lokaci mu miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga sarkin alhazai na bauchi alhaji danjuma tatimu da sauran 'yan uwa da iyalan marigayi alhaji mai riga a tatimu wanda ya rasu ɗazun a gidansa da ke unguwar jaki a bauchi kuma yanzu haka ake jana'izarsa Allah ya ji kansa da rahama ya ba da haƙurin jure wannan rashi amin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa sai kuma jule leathers gresham da ta haɗa shirin da injiniyan mu mr skipsis mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe